Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau talata 31 ga watan Mayu na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya na ci gaba da cece ku ce akan kasa bayyana sunayen waɗanda suka wawara dukiyar Najeriya da shugaba Buhari ya yi. Za kuma ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ba za ta karya darajar Naira ba. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cika shekara ɗaya kan mulki a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wani. Jama'a assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. 'Yan sanda a kudancin Najeriya sun ce an kashe mutane bakwai jiya a wata fito mu gama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda da ke kira a dawo da tsohon yankin 'yan aware na Biafra. kwamishinan 'yan sanda na jihar delta usman bala alkali ya shaida wakilin sashen hausa na murya amurka cewa bangarorin sun yi musayar wuta bayan da 'yan sanda suka yunkurin hana masu jerin gwanon ƙetare wata gada da ta kan kogin niger da ta hada birnin asaba da onitsha kwamishinan 'yan sandan ya ce masu zanga-zanga ba su da izinin gudanar da wannan gangami kuma waɗansunsu suna ɗauke da makamai ya ce akwai wata mace mai ciki da kuma jami'an 'yan sanda biyu daga cikin waɗanda aka kashe masu zanga-zangar goyon bayan awaren sun kuma yi jerin gwano yau talata waɗansu sassan jihohi biyar na kudu masu gabacin ƙasar da suke magana da harshen ibo a watan mayu shekara ta 1967 'yan awaren biafra suka ayyana yankin 'yancin kai daga najeriya sai dai yunkurin nasu bai yi nasara ba bayan an shafa shekaru biyu da rabi ana gwabza yaƙi da sojojin najeriya Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar yau talata cewa sama da bakin haure 2,500 ne ciki har da 'yan Najeriya suka rasa rayukansu yayin da suke kokarin ƙetare tekun Bahar Rom zuwa ƙasashen Turai kawo yanzu a shekara ta 2016. Aka san haka a shekara ta 2015 mutane 1,855 ne suka rasa nasa rayukan Galibin 'yan gudun hijiran da ke wannan tafiyar mai cike da haɗari sun fito ne daga Najeriya da Gambia. yayin da galibinsu wato waɗanda suke fitowa daga Siriya da Afghanistan da kuma Iraki ke ci gaba da keta ta Turkiyya da Girka bisa ga cewa hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin makon da ya gabata kawai, an yi kiyasin cewa kimanin 'yan gudun hijira 880 suka mutu yayin da suke ƙoƙarin ƙetare tekun Bahar Rom. Ƙungiyoyin jin kai sun fitar da hotunan wani ma'aikacin ceton rayuka ɗan ƙasar Jamus yana riƙe da gawo wani jinjiri da ya nutse da nufin jan hankalin hukumomin ƙasashen Turai da su ɗauki mataki. kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa jiya Litinin cewa hukumomin ƙasar Sudan sun ta sakiyar akalla 'yan asalin ƙasar Eritrea su 442 su da suka haɗa da 'yan gudun hijira shida da aka yi wa rajista a cikin watan Mayu ta wannan shekarar. Gary Samson wani babban jami'in gudanar da bincike da kuma fafatukar kare haƙƙin bil'adama a cibiyar Human Rights Watch ya ce sudan tana kamawa da kuma tilastawa al'ummar eritrea komawa hannun gwamnatin kama karya ba tare da kyale 'yan gudun hijiran su nemo mafaka ba ya ce ya kamata sudan ta haɗa hannu da cibiyar tsugunar da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wajen kare mutanen ba ta tasa ƙeya su ƙasarsu inda za su fuskanci tsangwama ba dokar ƙasa da ƙasa dai ta ce tilas ne a ba masu neman mafuka damar neman izinin zama a kuma yi nazarin buƙatar da suka gabatar kafin a mai da su ƙasashensu dokar ta kuma haramtawa kasashen ta waɗanda ke neman mafaka zuwa kasashen da za su iya fuskanta barazana da gasa masu akuba ko kuma su rasa rayukansu hukumar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta ce gwamnatin eritrea ta ba da umarnin cewa tilas duk 'yan ƙasar da ke ƙasa da shekaru hamsin su shiga soja na tsawon wa'adin da ba a ƙayyade ba ana ɗaukar ƙauracewa ƙasar a matsayin gudu daga bakin aiki da ake tuhumawa da aiki mai tsanani da kuma kuntatawa da ya hada da gasawa mutum a kuba a gidan yari. Kashe wani gwaggon biri da aka yi ranar Asabar a gidan ajiye namun daji da ke jihar Cincinnati da nufin ceto wani karamin yaro ɗan shekaru hudu yana ci gaba da ɗaukar hankalin kafofin yada labarai cikin sa'o'i 24 da suka shige ga wato ga galibi ake yayatawa a hanyoyin sada zumunci. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bayan da shugaba muhammadu buhari ya yi jawabi ga 'yan najeriya a bikin cika shekara ɗaya kan karagar mulki wasu 'yan ƙasar na gani fa ya kamata a bayyana jerin sunayen waɗanda suka maido da kuɗaɗen da suka yi sama da faɗi da su ko kuma gwamnati ta kwato wakilin sashen hausa umar faruk musa na da ƙarin bayani amma shugaba muhammadu buhari ya ba da dalilai da ya sanya ba zai iya gabatar da jerin sunayen ba a yanzu domin zai iya saba waɗansu dokoki ko sharuɗa na shari'a inda yake gaya ma manema labaru cewar magana yanzu tana hannun alkalai da dama kuma gabatar da jerin sunayen zai iya saba waɗansu sharuɗa ko ma shi zagon ƙasa a yunkurin da ƙasar ke yi na ci gaba da ƙwato dukiyoyin haram da aka sata amma akan haka wani ɗan fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa wato malam abubakar Ali ya bayyana mun a filar da na yi da shi cewa lallai 'yan ƙasa na da hakkin a ga musu sunayen waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyoyinsu. Harshashe za mu yi akan idan yarjejeniyar da aka yi shine akwai wanda a bayan fage aka matsa su aka tilasta musu ko gudun abin da zai kai kawo suka mai da kudaden gwamnati ko dukiyan gwamnati wanda suka sace to wannan akwai ayar tambaya idan haka ya faru to wani irin yarjejeniya ne aka shiga tare da wayannan mutane kawai za su mai da wayannan kudaden da dukiyoyin nan shikenan sun sha kuma a cikin yarjejeniyan nan an ce ba za a faɗa duniya mutane nan ba to idan haka ne to ba a kyauta talakan najeriya ba ba a kyauta 'yan najeriya ba kuma zai kawo jita-jitan zai yawa amma kuma idan wayanda suke a ah, shari'a ne wanda aka riga aka kai su shari'a suna wajen shari'a to bai kamata a faɗi sunayen nasu ba domin shari'a ne kawai zai tabbatarwa mutum aibun da ya yi abubakar ali kenan ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya a tattauna da na yi da shi a abuja haka kuma dr junaidu muhammad wani mai shari kan al'amura kuma tsohon dan majalisar wakilan tarayyar najeriya a jamhuriya ta farko shi na ganin cewa lallai da wallaki goro a miya waɗannan fa kuɗi da aka kwato da kuma wanda cikin kwatuwa da kuma kadarori da aka kwace ko kuma ake ne za a kwace bisa kan doka aka yi su sai dai wasu daga ciki ba a tantance shari'o'in ba shine kurun to ni na ganin mutumin da ya je yaƙi ya da an je an yi zamba an yi cuta an yi hiyana an yi munanan abubuwa ya bincika al'amarin ya kwato wasu waɗansu kuma ya kwace ga baki ɗaya da kamata a ce dan an zo faɗa lokacin da za a samu girma a ce ai wani ya abin kiki ba a zo a ce a shi su ba ruwan su ni a waje na waɗanda suka yi aikin aiki mutanen AFCC ne dan me ba za a faɗa ba idan kuma akwai maganar shari'a ciki wadda shari'a ta wato kar a zo an tona musu asiri a ce to kuma an zo faɗa lauyoyin su amfani da wannan musamman kuma yadda muke da shi a nan haka shari'a ta Najeriya gabaki daya gobe daga sama zuwa zuwa ƙasa da wuya ka samu mutum ko biyar da kuɗi masu mutunci sannan duk barayi ne da abin da ka ba da kuɗi za a yi a shirar Najeriya to in wannan ne ta a bar su FCC su ma suna da nasu kwararrun lauyoyin su za su faɗa domin sun za abin da sun faɗa za a yi amfani da shi a yau kasar lahani kuma a yi musu ma lahani amma in ba haka ba ne ni na goyi da ban a fito wannan magana amma ban goyi da wani shugaban kasa ya faɗa ba. dr junaid muhammad kenan mai fashin baki kuma tsohon dan majalisar wakilan tarayyar najeriya a jamhuriya ta farko a tattauna da na da shi dangane da kasa bayyana sunaye nau'in da aka kwato dukiyoyin al'umma daga hannunsu da shugaban muhammadu buhari bai yi ba a lokacin jawabinsa ga 'yan najeriya umar faruk musa amurka a abuja najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Wasu 'yan Najeriya kuma na gani ta yiwu karya darajar Naira ya kawo sauƙi ga yanayin tattalin arzikin ƙasar, amma shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa gwamnatinsa ba ta da niyyar ɗaukar wannan matakin. Nasiru Adamu El Hikaya na da ƙarin bayani. We resolved to keep the naira steady as in the past. Devaluation had done dreadful harm to the Nigerian economy. Mun yanke hukuncin tsaye da darajar naira go daya domin a baya rage darajar naira ya haddasa matsala ga tattalin arzikin kasar nan, ji shugaba Buhari a jawabinsa na ranar demokuraɗiyya. I support the monetary authority's decision to ensure Kazalika na amince da daidaita harkar tafiyar da manufofin ƙa'idojin kuɗi da kuma yadda ake kashe kuɗin a shekara. Za mu zuba ido in ji shugaba Buhari don ganin yadda sabbin matakan da muka ɗauka kwanan nan za su yi tasiri kan darajar nerar da tattalin arzikin Najeriya. Tabbas mu sani cewa kuɗi masu daraja na da rawar da suke takawa ga ƙarfin tattalin arzikin ƙasa. Wannan bayani na shugaba Buhari na ƙarin haske ne kan matakin da babban bankin ƙasar ya ɗauka na barin naira ta sama kanta farashi a kasuwa. Tuni dai dala ta ƙara sama a kasuwar canji zuwa naira 350 hakan da ya jawo tashin kayan masarufi kan kayan da ma ba su da alaka da dalar shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin najeriya comrade ibrahim khalil ya nuna damuwa da cewa ta'allaka farashin man fetur kan dala ko umurta 'yan kasuwar mai su samo dala da kansu zai yi tasiri wajen ƙara tada farashin kayan masarufi duk sanda aka ƙara kuɗin man fetur to za ka tarar da kuɗin man fetur ɗin a bakar kasuwa ma daɗa ƙaruwa yake yanzu an ce naira 145 tabbas babu yadda za a yi a bakar kasuwar mai ka same shi a naira 145 gwamnatin da na ta bangaren na bin matakan samun kudade ne da za ta aiwatar da kasafinta na kudi da ya kai sama da naira tiriliyan shida da hakan ne zai iya bata damar cika alkawuran kamfe waje da matakan da ta ɗauka tuni na yaki da cin hanci da kuma dawo da ingantaccen tsaro musamman ma yaki da 'yan boko haram nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Nasir Adamu El Hikaya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cika shekara ɗaya akan karagar mulki sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Domin samu kira na farko daga birnin tarayya Abuja? Hello? Hello, daga ina ne ake magana? Da Benin ke magana ina ne? Oh, daga Benin lafiya. Lau da wa muke magana daga Benin? Abdurrashid ne daga Ilori. Oh, daga Ilori. To Malam Abdurrashid me eh. zaka ce game da jawabin shugaban kasa na cika shekara daya? Eh, jawabin da ni zan faɗa shine abin da ni ban yi daɗi da shi shine a ah, batun da yake da yake zai zai ambato sunayen waɗanda suka karɓa hannun hannunsu da kuma iyakacin kuɗin da za a karba sabon da ni ba abin da ni ban ji daɗi da shi ba kenan a cikin jawabin da shugaban kasa ya yi to malam abdurrashid cikin wannan bayanin me baka ji daɗin shi ba ta mai eh a saboda wannan batun kuɗin nan da bai ambato ba da kuma sunayen da bai ambato ba shi ne kawai ban ji daɗi ba amma ni da ya rage na ji daɗin shi amma da abin da ban ji daɗin ba na ciki to malam abdulrashid kenan daga ilori mun gode yanzu kuma bari mu je ghana wa alaikum salam wa ke kira malam usman daga ghana to malam usman me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai gaskiya mu yaba ma da kan da buhari ke gudanar da mulkin mm. mun yaba miki kwarai allah kara miki darja To me za ka ce game da jawabin da ya yi na cika shekara daya a kan karagar mulki? Gaskiya cikan shekara ɗaya kan karagar mulki abu ne mai kyau. Mm. Sai dai a kaya shi da addu'a Allah ya ƙara miki tsarin guya ya ya cika gaba da harkar mulki. To mun gode Malam Usman kenan daga Ghana. Masu sauraro har yanzu muna na muna da sauran lokaci muna kuma jiran ku ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun sami kira daga Zaria. To, Assalamu alaikum suna na Musa da garin memba kungiyar taska. Wato, mai girma janar Muhammadu Buhari ya yi maganganu masu daɗi Ubangiji Allah ya sa da alƙarorin da ya yi Ubangiji Allah ya bashi iko ya cika. sannan maganar da ta faranta mini rai shine maganar a a yan nege delta wanda suke nema su kawo ma najeriya mummunan al'amari hmm. wannan al'amari in ba su manta ba su tambayi kakannin su irin abin da ya auku daga najeriya so da haka ba abin da ya fi zaman lafiya daɗi da jin daɗi a rayuwa so su yi hakuri su mai da duk wani abu ba komai ba ne a samu a samu a ci gaba da kasan nan kasan nan ta zauna lafiya To Malam Musa kenan daga Zaria yanzu kuma bari mu je Kebbi. To mai magana Adamu mai ruwan gudu zuru fi zuru jihar Kebbi Najeriya. To Malam Adamu me ka ce game da bayanin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi? Wato malama ni gaskiya abin zan ce hakikanin gaskiya Buhari ya yi ainihin jawabi mai kyau. Hmm. Kuma na ji daɗin jawabin na sai dai matsalar da ke ciki gaskiya mu 'yan Najeriya muna da wasu al'ada ɗaya. a koda lokaci mun son komai ne a gaggauce a dai a dai da gaggauce kuma al'amura na gaggawa ba yi dole al'amari sai an bi shi a hankali tsakani da Allah mutum magana cewa ainihin a bayyana waɗanda aka kama da laifuka da sauransu karkanta bayanin da za a yi yana iya kawo wani musabbabin gaskiya rashin waɗansu abubuwa ya kasance a samu matsala a kansu tsakanin da Allah. To Malam Adamu kenan daga Kebbi yanzu kuma bari mu je Bauchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Sunana Isa Abubakar ne daga Bauchi. tumalan Isa me zaka ce game da jawabin shugaba Muhammadu Buhari na cika shekara ɗaya? Eh ni abin da zan ce game da jawabin mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wato dai a gaskiya ya kamata mu mu ƙara hakuri ne ga al'amarin ƙasar na yadda ake ciki saboda abubuwa da yawa sun tabarbare. baga kuma ba sai lallai ya bayyana sunayen waɗanda aka same su da laifin ci sama da fari da dukiyar ƙasar nan ba. To mun gode Malam Isa yanzu kuma bari mu sake komawa Kebbi. Alhaji Musa American Siya daga Kejin Najeriya mazauni Ori. To Alhaji Musa me ka ce game da jawabin shugaba Muhammadu Buhari? Abin da cewa yana murna da wannan mulki na Buhari Kash Alhaji Musa muna sauraron ka sai dai layan ka kamar yana da yan tangarda ba ma jin ka sosai ba mu sani ba ko sautin ne ko layin ne? Eh muna jin ka yanzu. a gabansa na a gabansa ba rai ba ba su ba sai na son yan najeriya yana yin sana da ba a kan kasashe da bai bai kudin zai na Najeriya aiki ba ana gaugawa ne yan Najeriya su cika gaugawa suna fatan Allah sa su dade su yi hankuri. To Alhaji Musa kenan ba mu dai ji bayanin ka ba sosai saboda layin yana da tangarɗa yanzu kuma bari mu je Yobe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa ke magana daga Yobe. ina magana da Suleiman Haruna makanikin tifa da masu jihar Yobe. To Malam Suleiman na san ka ji jawabin shugaba Muhammadu Buhari ranar da ya cika shekara eh, ɗaya kan mulki. gaskiya na ji jawabin shugaba Muhammadu Buhari ni kuma gaskiya ba damuwa na bane wannan faɗan mutanen da aka suka saci kuɗi ko kuma kuɗin da aka tara. Damuwa na mutane mu kara hakuri yadda Allah ya taimake mu. da kullum muna kwana fargaba tashi fargaba kuma Allah sa yanzu mutum zai bacci ya kwana lafiya. To mun gode Malam Suleiman yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum wa ke kira daga Sokoto. To ina ga layin malami na Sokoto ya goce amma anan za mu dakata da ɗauka wayoyinmu sai kuma guban Allah kai mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da jamhuriyar Nijar inda aka yi gwabza ƙarshen makon da ta gabata a birnin Zandar tsakanin ƙungiyoyi waɗanda ke neman kai ga zagaye na gaba na wasan ƙalubale na kofin wannan ƙasar kuma kulab ɗin Espoir ta Zandar da Sony Dep ta babban birnin Yamai da ke da wannan kofin sun sha minti ɗari da ishirin suna kai wa juna hari dama da hauni aka tashi banza da banza sai bugun daga kai sai mai tsaron gida ya raba su kuma sony deb da ke rike kofin ita ce ta nasara da bugu biyar da hudu gaba espoir football club ta birnin zandar har yanzu dai a can birnin zandar din gwarzo da lazare ta yammai gwarzo ta maradi da lazare din sun sha minti 120 suna kai ma juna hormaki kuma daga karshe aka tashi ɗaya da ɗaya sai da aka kai bugun daga kai sai mai tsaron gida jan gwarzo football club ta maradi ta yi nasara gaban lazare ta babban birnin yammai da cibiyar da hudu daga dai cikin ƙungiyoyi. kungiyoyi guda 32 waɗanda suka soma kwakwatawa na neman lashe kofin kalubale na jamhuriyar Nijar na wannan shekara. Kungiyoyi takwas ne suka yi saura a halin yanzu. In muka leƙa kuma a alardin tawa duka a jamhuriyar ta Nijar an yi wani karon battle a garin Ilela Umani a ranar jiya Litinin a wani wasan cika gurbi tsakanin ASCBK ta birnin Kwanni da ɗan gurmin Football Club ta birnin Tawa inda kungiyar ASCBK ɗin a wannan rukuni ita ce da maki goma sha uku yayin da take neman ko kuma ta yi kunnan doki ko ta yi nasara sai dan gurmu football club ta birnin tawa wadda take da maki goma sha ɗaya wadda ba ta da wani zaɓi sai ta yi nasara in tana so ta kasance ta biyu a wannan rukuni wanda is kosom ta birnin tawa ke kan gaba domin buga wasan kusar na karshe na neman cancantar wakiltar jihar a wasannin neman hawa rukuni na ɗaya na kwallon kafa na jamhuriyar nijar sai dai a daidai lokacin da ake ƙoƙarin tashi daga wasan a mintuttukan da ake kira mintuttukan shaidan ne ne kungiyar ISABK ta birnin Kwanni ta jeho kwallo a raga inda aka tashi biyu da biyu a wannan lokaci magabatan kungiyar dan gurmun football club ta birnin Tawa suka yi cincirindo cikin hilin kwallon inda suka yi cumu cumu da alkalin wasar kuma suka yi waje da shi suka ci cilasta shi domin soke wannan ci da birnin Kwanni ta yi maganar da yanzu tana ga babban kwamitin da'a na hukumar kwallon kafa reshen birnin Tawa idan ko muka leka kasashen waje a ranar jiya an yi wasan sada zumunci tsakanin Lyon and na Kamaru da zakarun kasar Faransa a shirye-shiryen neman shiga wasannin kwallon kafa na nahiyar Turai da za a soma watan gobe a kasar ta Faransa kuma kungiyar kwallon kafa ta Faransa ce ta nasara da ci uku da biyu gaban su na kasar Kamaru a French Open ko kuma wasannin Roland Garros na kasar Faransa yanzu haka ana iya cewa ruwan sama ne da ake shatata kamar da bakin kwarya ke hana gudanar da wasanni kamar da kamata a yau dinnan talata ma istosir da firankova ne kawai suka samu damar kai ga wasanni na gaba kamin ruwan su barkike kuma hadari ne ya kawo cikas ga wasan da ake yi tsakanin novak djokovic wanda ke nasara gaban dan kasar spain roberto bautista august da ci uku da shida shida da hudu hudu da daya kamin ruwan su ke cike duk da yake daga baya an ci gaba da wannan wasar sai dai wasan da zai hada rishar gaske dan kasar faransa da andi morai dan kasar ingila an ɗage shi saboda ruwan samar har zuwa ranar gobe laraba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. fasahar aiki da na'urar duniyar gizo ta intanet tana dab da shiga wani sabon yanayi tun lokacin da jama'a suka fara amfani da yanar gizo ne ya zama hanyar yin musanya da kuma yin amfani da bayanai wurin haɗa cuɗanyar cibiyoyi masu zaman kansu da na jama'a da makarantu da kasuwanci da kuma gwamnatoci zuwa wannan lokaci wannan hanyar na huskantar barazanar gurgunta da tarwasar da fannoninta da aka sani waɗanda suka haɗa da iyar da manufofinta da isa ko ina a duniya da kuma ikon musanyen bayanai cikin inganci dalili ko shi ne gwamnatoci da ma'aikatu da yawa ne suke daɗa ɗaukar matakai da ke hana aika kaya ta yanar gizo suna yi wa kasuwanci ta wannan hanyar da ke amfani da kwamfuta tarnaki suna hana kai kaya da ayyuka kazalika suke hana kai kawun labarai abu mafi muni shi ne. gwamnatocin na kirkiran wasu hanyoyi a kasashensu waɗanda ke cin karo da yanar gizo kuma suna hana ta isa kasashen nasu budewa a cikin duniya yanar gizo da ke haɗa duniya ita ce ƙashin bayan tattalin arziki ta hanyar sadarwar zamani ikon canja bayanai da labarai a ko ina tsakanin mutane da kaya shine abin da ke ba mu kwarin gwiwan bunƙasar da tattalin arziki da jama'a in ji mukaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen amurka daniel supervida wanda shine ke aiki a matsayin babban jami'in amurka a shirinta na sadarwa da yada labarai na ƙasa da ƙasa. Ya ce Amurka tana nan tana aiki don tabbatar da ganin yanar gizo a buɗe kuma ba tare da an yi mata iyaka ba, saboda gurgunta ta zai haifar da babban barazanar ƙirƙirar zamani da yawan aiki da tsarin demokuraɗiyya da kuma amfanin jama'a. Amurka na aiki don ganin yanar gizo a buɗe kuma tana isa ko'ina. Muna ƙoƙarin isar da saƙo ga hukumomi tare da buƙatar gwamnatoci su mai da hankali wurin amfani da yanar gizo su tafiyar da mulkinsu da tsarin tattalin albarkatunsu kimani kashi 60 na jama'ar duniya ne ba su samun yanar gizo shi yasa muka fito da wani shirin hada duniya na global connect initiative a kokarinmu na karin mutane biliyan ɗaya da biliyan ɗari biyar sun samu dama amfani da yanar gizo kafin shekarar 2020 wato nan da shekaru hudu masu zuwa muna kuma ƙara kayan aiki ta huskar siyasa da tafiyar da aiki da kuma kuɗi cikin ƙoƙarin ƙarfafa gudunmuwa a ɓangarori bisa ka'idojin budawa da yin amfani da ita a ko'ina. Ba ma sa ran cewa muna son gani gwamnatoci suna samun iko da yanar gizo a harkokinsu na cikin gida da hudansu a ƙasashen waje, in ji mataimakin harkokin demokuraɗiyya haƙƙin bal'adama da ƙwadago Tom Malinowski. Non-governmental organizations, the business community, ordinary citizens are part of ya ce ƙungiyoyi masu zaman kansu 'yan kasuwa da 'yan ƙasa duk suna cikin waɗanda ke da tasiri da yanar gizo babu wani sashi da zai mamaye ta shi kaɗai ya ci gaba da cewa yanar gizo ta zama hanya ta musamman da ke cika aiki saboda ba a ƙirƙire ta ƙarƙashin ikon wata gwamnati ba in ji mataimakin sakataren tom malinowski ya ce an bullo da wannan hanyar ce bisa hikima da mutane da dama suka ba da gudunmuwa wajen samar da ci gabanta kuma muna son hakan ya ci gaba da kasancewa sharhin muryar amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Maryam kashe wani gogon biri da aka yi fa a nan Amurka ranar Asabar a gidan ajiye namun dajin da ke jihar Cincinnati da nufin ceto wani karamin yaro dan shekaru hudu yana ci gaba da daukar hankalin kafofin yada labarai cikin sa'o'i 24 da suka shige da galibi ake yayatawa a hanyoyin sada zumunci. lamarin dai da aka ɗauka a hoton bidiyo ya haifar da ƙorafe-ƙorafe da kuma muhawara a hanyoyin sada zumunci kama daga masu bayyana fushinsu dangane da kashe gogon birin zuwa masu goyon bayan shawarar da hukumomin gidan ajiye namun dajin suka ɗauka kawo yanzu dai kimanin mutane 333 ne suka sa hannu a ƙorafi a wani shafin intanet na musamman da aka buɗe ana kira da a yi wa gogon birin nan mai suna harambe adalci inda suke kira da a tuhumi iyayen yaron da sakaci waɗansu mutane 120 kuma zuwa yau talata da rana sun sa hannu a wani shafin sadarwar facebook da aka buɗe shi ma da ake kira justice for harambe 'yan sanda a kudancin najeriya sun ce an kashe mutane bakwai jiya a wata fito mu gama tsakanin masu zanga-zanga da ake kira da adawo da tsohon yankin aware na biafra da kuma 'yan sanda To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalan rabaran Iliya gata malamfashi bisa rasuwar babbar yarsu mai suna Marta wadda aka fi sani da maman Zainab ta rasu yau bayan doguwar jinya da ta yi fama da ita a malamfashi. Allah ya yi wa 'yan uwa da abokan arziki ta'aziyya amin. yanzu a madadin grace alheri abdu da ta taya na gabatar da shirin da miss julia da ta hada shirin da injiniyan mu mr cedric maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya